بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيخ بركاته كراتين ولا لتابنا رسالة ولا ملاتبين باب في أوقات الصلاة وأسمائها muna shari na 65 a wannan abin nan littafi na risala kuma muna inda aka fara wa ƙasar magari hmm. ba shi an ga hannuna ba kayan buɗo ma kayan buɗo ma maka alasa ne to waqatul maghribi wakacin sallar maghriba wani salatu shahidi ita ce wadda ake kira salatu shahidi wadda magana an yi magana a kan wakacin sallar magariba mu fitari sallar magariba tana suna biyu ana kiranta salatu shahidi sannan an ce mata kuma magariba domin ana afkar da ita lokacin faruwar rana shi aho sunanta na farko salatul magariba Sunan na biyu salatu shahidi sallan mazaunin gida imam malik rahimahullah ya abace da wannan suna salatu shahidi kamar ya ce ya ni alhajira wanda a gida kamar wanda an ka ce ma salatu shari kamar ya yi tambaya sai ce ya'ani annal musafira la ya suha wato matafi bai kasarunta wa yi salliha ka Salatun hadir zai sallace ta kamar sallar wanda a gida yadda mutumin gida ka yi haka matafi ka yi ga sallar ba. don haka ita magariba waƙatuha goma shamsu wakacinta mukutari faɗuwa rana idan rana ta faɗi ma'ana ta faku wakacin da ta faku fa'i za ta wara bil hijabi in ta ruhi da shamaki wajabatis sala sallata wajaba la Akhau ba a jinkirinta daga wannan lokaci A nan, abin magana wasu ita magariba walaysa laha illa waqtun wahidun ba ta da lokaci in ba guda ba la tu'akhkharu an ba a jinkiri daga gare shi lokacin duk da aka ce rana ta faɗi to ana ba da gwargwadon aiwata ta ita sallar magariba bayan an sadu da sharuɗin ta wannan hagin diya don lokacin ta kunci gari to wanda yake ya sadu da sharuɗin suna tare da shi rana ta faɗi mina na kamar tsarki kamar su tattar da al'aura istiqbalil qibla kira da iqama to waɗanda duka in mutum ko da rana ta faɗi yana kammale da waɗanda abubuwa to an ba shi dama shi yi gwargwadon zaman ne ne ko abu na gwargwadon tsawon haka yana da wanda hiri in wannan wakaci ya wuce to in yi magariba cikin laruri ne don haka idan aka samu masallaci wanda limani ne na da kula ko in ce lada ne aka yi kira aka yi ikama liman ya sallatar kawai na guda uku bisa ga nutsuwa da kammalar abin da an ka nema cikin sallah to wakacin da limamin ne ya zaura ya sallama sallah to kwazo baya gare ya kama sallah magariba masu cikin luguri na yi don haka la tu'akhkhaw wa laysa laha illa waqtu mahi la tu'akhkhaw anhu wannan shine abinda ya kamata mu kula waqtu salatul asma ita kuma lokacin sallar isha'i wanda an mu kutari wahiya salatul isha sallar isha ita ce ake ce ma wa hadha ism wannan sura cewa isha aula ya yi cancanta da ita daga a ce mata salatul akama muna tare da kowa a gaibu wata shafaƙi shi ne hukuwar shafiƙi gaibu wata shafaki wato kenan waqtu salatul atama gaibu wata shafaki wakatin sallar isha'i ba kowa shafaki menene shafaki don mu san shi ba wa shafaku abinda ake ce ma shafaki humratun baqiyatun fil maghrib huwa shashahi shi wannan shafaƙi umratun wani jajaja na baƙetun wanda ya rage fin magharibi ga mafaɗa rana min baƙaya shu'a'i shams daga wanjin yula rana ko kuma yana son a yi hausa sai a ce saura hmm. wannan shi ne shafi fa zalan yabqa fil maghribi sufratu wala humratu faqad wajaba alwaqtu idan bai rage ba fil maghribi ga mafaɗin rana subaratun wani fatsi-fatsi yaro-yaro wala humaratun balle ja-ja-ja to faƙalin wajen balwaka fa'iƙa wakaci ya shigo wakati ya shigo na isha'i wala yanzuru ila ilal ba a saurari zuwa ga <clears throat> bayaba shine balgi fil maghrib ga mafaɗa rana don haka in muka duba shafaƙi wani na mai jajaja annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana cewa ash-shafaqu humratu fa idza gaba ash-shafaqu wajibat as-salah in an ka sallama sallan magariba to za a ga wani jayan ma jawal da ya surka da yaro-yaro ko ka ga yaro-yaro yamma to wannan shi ake ce mashafaki to idan bai samu ba ba a gane shi ba yana yiwa a ga balge balge shine yana nan mai hwani za a ga hwani nai yana so ya surka da ɗan baki-baki kaɗan to wannan shine balge to sai ya haku sana aka sallar isha'i fa zalika laha hukuwar shabaki wanda a jajaja laha waƙatu wakati na da isha'i daga nan shi ne farko wakacin da muktari faruwa sai daga hukumar shafaƙi ja-ja-ja amma ƙarshen wakaci muktari ila nufin laili zuwa kashi ɗai cikin uku na dare wannan shi ne wakacin muktari amma bisa ga mashulin ƙauye wannan shine ƙaurin da ya fi shahara cikin maluma daga hukuwar shafaƙi zuwa ga ɗayan cikin uku na dare shi ne abin nan shi ne mutane isha'i wannan shi a ƙaunin da yin shahara amma imna habibi abin da yake faɗa daga hukumar shabaki wakatin isha'in mutane na tukewa ila nukilai zuwa ga arabar dare tsakiya a roki ɓari guda in ji inda habibu wabin habibu su hasa ya kyau wasu ku filma ne ila yau wala ba sa mala ya ce an so an yi yu'akkira ha ahalin masjidi ko an yi yu'akkira ha ahalin masajidi akwai nufa mai cewa masjidi ba an so mutanen masallatai su yi jinkirin sallar isha'i kalilan kaɗan listima'in nasu don haɗuwa mutane idan aka yi kira to ana son su ɗan jinkirta domin mutane sauraro wannan magana tana cikin wala ba'asa wanda ake kira mustahabbi amma ahalin mashab su ko sun ce wanga wala ba'asa na malam fihi ba sunna domin warrajihu takadimu mutu mutlaqan abin da arabi gabatar da ita amma in akwai wani abu kila mutanen masallaci jarafi suka yi ko wani abu wanda ya ɗauki hankalin jama'a to don ayin da kiro nan babu ko muna tare da kowa wa yi wani naumu an karahanci kwana karahatu tanzihin qabla ha gabani a sallati isha'i makaruhi na mutu ya sallace magariba ya zo ya kwanta shi kama nishari domin wannan lokaci ko dai mutu ya karanci ƙur'ani ko mutu shi wani magana wanda an mai amfani to amma dai kada a bacci wakaci na mubarak wal hadithu la gairu shugulin ba'daha an i hira ta ba da labari ɗai bayan an sallaci isha'i idan ba kai da wani uzuri ba tattaunawa wani abu na kasuwanci ko tattaunawa wani abu na ilimi ba ko wani bayani da wanda ya shahe ya shahe wani to ya ka salati tala isha'i ka ce ka kwanta ya hika tsaya ka hira Allah ya gane da mu wannan shine abinda aka tara cikin wannan babi babun fil azani wani iqama wannan babi ya zo shi muna bayani a cikin wazna wato kiran sallah wani iqamati da kuma iƙama wadda ake yi kami a kayan da sallah don haka za a yi bayanin hukuncin kiran sallah da Iƙama da ko bayanin siffofinsu domin sun yi kama wajen abin da ya shahi ilani idan mutum yana zamne yana wani lalura ya ji kiran sallah ya san wakacin sallah ya idan mutum na zaune ya san lura jara ya kama sallah sai ce a'a ha an tayar wal azal wajibu tauba hukuncin kiran sallah wajibi na amma wujubu sunan ba wujubu fara'id ba ko kuma a ce sunatu mu'akkada fil masajid wal jama'atir ba? kiran sallah wajibi na wajabcin sunna ko sunna mu'akkada a cikin masallatai waɗanda ake dami cikinsu ko cikin al'ummar da ta haɗu ko da ba masallaci na ba inda suna neman jama'ar rafzani jama'a mai neman wata ta yi kira don a san wakacin sallah ya yi fa'amma rajulu fi hasu nafsi amma namiji a cikin keɓanta kansa shi ɗai babu wani abu to yan azana in ya yi kira fa ya kyautata don haka yana gida ko yana wurin tafiya amma abin da a tabbatacce wato keɓantu wannan ga matafi banda wanda an zaune gida domin hadisin a ba su idar kudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa idza kunta fi ganamika aw ba'datika fa azanti bis-salat farfa'a sawtaka bin-nida fa innahu la yasma'u ma da sauti mu'azzimin insun wala jinnun wala shay illa shahida lahu yawm al-qiyamah to cewa in ka zamo cikin tumakinka ko kuma kana ƙauyenka to ka yi wazna da sallah ka yi kiran sallah amma idan ka yi wazna da kira to ka daga murya ba domin iyakacin inda sautin mai kiran sallah ya kai to sauti ne bai kai nan wani mutum ya ji ko aljanni ko wata halitta ta ji to sai ranar alkiyama sun ba da shi da wani ladar na wanda kun shekara bakwai yana kiran sallah to an baya aljanna Allah ka ba mu aljanna hmm. wala budda lahu min al-iqama to shi mai kiran sallah ko da ya yi kiran sallah ya ƙari in ba da sallah ba makawa ga iqama an nemi ikama gare shi talaba akida babu sauki ga namiji muna tare da ko wa amma mar'atu amma mace fa ya aqamat in ta iqama hasan ta kaurita malam bashar ka cewa fa in aqama mar'atu sirran nudif in mace ta iqama asirce to an so wa illa in ku ta ɗai dai ta daga hannayenta sama ta ce Allahu akbar ta kama sallah mace ya kama ba muna tare kuwa fala karaja babu ne wala azinu ba ya kiran sallah ko wala ya azan li salati qabla waqtiha ba a kiran sallah ga sallah gabanin waqtinta illa subha sai subha wala ba asa wannan ka ita subahin an so an yu'azzina laha fi sulusil akhir min al A yi kira gare ta a cikin sulusi na ƙarshe daga dare ita الصباح ثلثي الأخير من الليل دون أكايد متاني سكرتا والآذان شكرا صلى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله يا أنكرني صلوا على ثم ترجعوا بأرفع من صوتك ما هكا ممكن يبقى awwalan daga farko marratun kuma shi wa tukarriru shahadu in tashahhuda kamar bai tada shaida fa taqulu kace ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah حي على الفلاح فإن كنت إن كاظم في نداء الصبح المتيرا صلى صباح زدت حافظا كالآر عنان الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير دلاء الصبح شيء أي أتي الصلاة أنا abin da dalili annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya kwanta yana bacci ya kwanta yana bacci sai bilal ya zo sanar da manzon Allah wakacin sallah kuma baccin ga wakacin sallah asuba ne lokacin da abin da ya zo inda manzo sallallahu alaihi wasallama ba a tada manzo Allah ina bace bai cewa ya tabe shi haka ya tashi bai kira mai da suna ne ke tashi bai cewa ya nabi Allah ya tashi da ya zo inda manzo Allah ga manzo Allah na kwana sai ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm sai manzo Allah alaihi wasallam ya bilal ij'alhu fi azalika idza azanta lisum yace wanda kira wanda abin da ka zo da jimla ka sanya shi cikin kiranta amma in za ka kira sallah Sai da wannan as-salatu ya kasance ga sallar asuba in ba karanta tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taswiba fi shay'in min as-salati illa fi salati al-fajr ba as-salatu kowane kiran da ba subahi malamai nan sun ka swaba wasu sun ka ce wai sai na umar shi umarni da ya asara wasu kuma sun ka ce a manzon Allah shi umarni da ya asara to waɗanda sun ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi umarni da shi to su akan tawaba don kun ji abin da a dalilin da yasa a ta shiru bai cikin kira amma yana cikin wadakarwa annabi ce mai to ka sanya shi cikin karanta ba. Allah gane da don haka yana nan cikin turmi mhm. ba su tarji'i hmm. an samu wannan mai tabbara hudu sannan eh? wanga eh, wanda aka tarjini hmm. don shi an gaba gare ka shi ka karanta yanzu masu wani an ka to a to su ka abu hukuncin hukuncin wani sai su tsaye kuma ka wato ba a amshe ma makaho sanda sai mi ka to sai karatu wala ya ka eh. Eh. Eh. Hmm. kamin a faɗakar da dalilai masu kira lokaci ba sai an faɗakar da ku yi malamuka ku ku ku ɗauki gaba a rak sana an yi tanadin wakati

a yi ƙoƙari a falkar da radarne ga sanin wakaci sanin wakaci farilla na la'ayini ga kowa don in ba san lokaci ba ba za a ba da sallah da yi ba kuma ita sallah in ana buzunan komi ba yi nata ya aka yi burgansa ba ta yi tuwa ni kacce hmm. a'a a salatu farkon kira aka yi masu yi ga kira na biyu to sun zo da abin da ba su da dalili in waɗanda ka yi waɗanda ba nan ba in ka tambayar sun ce a ai ikama ita an matsayin kira na biyu ga su kaga tawili ne amma hadisi wanda imamu ta iya roito na abi mahzura as-salatu kiran farko aka yin ta in ka karanta muktasar ali as-salatu kiran farko aka yin ta in ka karanta a'idul mu'mini as-salatu kiran farko aka yin ta to shi ko wanda ka yi ƙarshe sai ka ce to shi ko wanda littafi na Na san an ka samu littafi ba an huta ba littafi guda na zama hujja ga kowa amma mutum bai zama hujja kan littafi shi hmm? Allah ya gane da mu wal iqamatu wutnu can kiran sallah ba an biyu ba to iqama guda guda ake kuma ita da rabi na shigarta shi ko kiran sallah mazumina duk gaba ta ta karshe irin ta ها eh yanzu الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah iqama kenan ina ba sai mu fassara abin gane ba to ba mhm. eh eh eh sai ka ji masallaci ya ɗauki rijidda to ina son ka samu in bai da mai kiran sallah koyi yan abubuwa na da an ka taho da su eh fa yan shafa'a galida a martabi imamu na maliki ƙauli mashhuri ya an ka yi kakkamata salati biyu la tujizu iqamu bata yi ba shi a mashurin kauli amma gairar mashurin sun ce a lahiya lau ke aha eh eh wannan ana cewa haka aqama Allahu adama nan an ka saba ana cewa shi ma wasu yi magana kai ne amma ni na haɗaukan magana sun ka sawwa ba domin la gane ta kuma la ji ta kuma la samu jazancin ta ga Sheikh Abubakar Mahmudu hmm. Allah ganar da to a in kun ka duba mai ziya shi ya hana a yi ko to amma imamu abu hanifa shi ya rawaito tota da karkamata salatu do no malumi da sabiti amma a malikiya ba a yi hmm, in ka sai can ba sai ka bi ba sai da abu rami ko abu ka bin limanin mai kakka amurka falasiyar da sai ka bi shi sun an samu ƙauni ne allah gane da babu sifatul amali fi salawatul mafaruza babu yanzu shi mana bayanin sifar aiki a cikin salloli wanda an ka farlanta wa ma ya tafi da hamin nawafil da abin da ta ga sun lafi ne kaman a kawai da aka gabanin azhar da bayan azhar da gabanin al'asar da bayan magariba da bayan isha wasu nan da kuma wal ihram fi salati harama a cikin sallah wato shine niyya da kabbara ko kuma su duka an ta ka ce allahu akbar shi a harama cikin sallah ka yi niyya ka yi kabbara suna dunkule غير هذه الكلمة in ba kalima Allahu akbar ba to la yanzu zo bai ita ita aka son kai Allahu a'azam Allahu akram duk ba girma Allah na to duk ba ai wannan abinda ake zo ce abinda aka son a ce Allahu akbar wa tarfa kai masallaci kana daga ya dai ka hannayenka lokacin da ka yi harma har zuwa daura da manke bai ka kafaɗunka auduna za ku abin da bai kai haka ba nan tasniya ta ta an kai ta an kai ta don haka za ka daga hannuwanka daura da kafaɗunka kana sifan mai kare wani abu zai zo game shi muna tare da kowa sun mata karau sannan ka yi karatu fa in kun tafi subhi in ka cikin sallar asuba na haka ta kasance ka yi karatu jaharan fai da ummul qur'an da fatiha yi karatun nan fai la tastanfi bismillahir rahmanir rahim kakka ya budi da cewa bismillahir rahmanir rahim في أم القرآن ولا في السورة شكين فاتحة حق كل سورة التي بعدها ولا ما جئتها ما تعرف واحد باء ينبوئي بسم الله اللي كان كي يكبر حرمة تو كفارة كراتون الحمد لله من أتعرف واحد a nan an ce hannun ga na karhanci na domin abdullahi ɗan buga a ya ce babana ya ji ne ina cewa bismillah alhamdulillah rahim in zan fara karatu sai babana ya ce yamni ya ibni ya kai dana iyaka wal hajar ina yi maka shaida da bid'a iyaka wa an tahaddatha shay'an lam yakun alaihi musdaba wa ashabi ka shaida ka kaka abin da Allah Muhammadu da sahabbansa ba akan su suke ba sai babansa Abdullahi Mugafal ya ce ban gani ba wani namiji in ji shi abu za mu gafa ya ce bai ga wani namiji ba daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an bai kyamar bid'a cikin musulunci daga baba ne don haka yace ka bai banga wani mutum guda mai tsananin iyayya ba da a zo da sabon abu daga baba ne cikin cikin maganar babalai ya ce babalai kashe daga da bid'a ya ce in ni sallai kai ɗana ni wani ya salla ma rasulullah sallallahu da sallama, wa abi bakarin wa umara wa usman a halin halan ya yaqulaha ban ji ko guda ba cikin sura buɗe da bismillah إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين إلى تغير عن التنش أما يتغنى في الأمام بقول تؤلن نجد خصواتا أي abin da an kai ƙasar nan kan buɗe da bismillah ƙananan ya masu shekara talatin da biyar biyar su abu sani amma kifi kaka wallahi don haka wannan littayin wata rana da an ke zama mutane muka ce majalisa majalisa ko a suka ce ba a madalisa duk wanda ya ɗan shekara hamsin nan ko da biyar ko sittin ya san madalisa madarsa madarsa ba haka wani kanyar hau ya kafin aka cewa ko mm. wato shi wannan abdullahi babansa duk biyar da yawa alim sallallahu alaihi wasallam da yawa sai na bakar da yawa sai na umar da usman sallah shi kulli ne bai ji ne sun yi bude da ba to kuma ba dole za sai kulli ne ya ji bai ba don haka fatiha dai saboda masalita fatiha aya bakwai ta ko ko takwas to tun da bakwai ta ga sallah ne a karantawa kan naki kuna jin tsoro Fati a karanta to fatiha nan da a karantawa ba a karanta aya bakwai aya takwas aya bakwai a karantawa to ya a karanta fatiha ga warshu aya nauta a'a madalla fatiha ga wasu aya nauta to idan aka sa basmala aya nauta to kaji sabanin riwaya don haka duk abin da ya ji to wanda karatu na an kai amma hafsu idan an ka karanta fatiha ba a sa basmala ba aya nauta a ka shi da aka cewa to ya an sa bismillah to kaji tun kaga an samu bakwai to a nan imamu malik ya bi malami ne fiƙi hannun ƙira'atun warshi tawa aka cewa warshi nata an ulmadi ulmadini ko ba haka ba to shi an malamin imamu malik don haka tashi riwaya alhamdulillah rabbil alamin hazwa wal zalim aya bakwai don haka ya an ka safa ya an ka safa mala an yi kari karin nan kuma makaruhi don haka shi na abbayi abin nan to anan da ruwayan habtu ta jiɗo muna sai mutane sun ka takuri da mai karanta warfi da mai karanta hafsu kowa sai ce yi bismillah shi sa aka samu waɗanda sun ka karanta fiƙo suka karanta kuma hadisan annabi kuma suka san saɓanin ruwawi da su suka riƙe wannan karhancin gigigi kamar malami na an zo an yi magana aka ce a zauna madalata da maya malaman kasa ga da malam aka tambaye shi don mi ya ce ah, domin bid'a ne cikin wani ce a sai ka karanta risala wace wace risala wanda ta bi da to risala ka sani haka malam ya ce manyan malamai na an kwace in an kawada maka su sai ka dahe kai sai ce risalar ka sani Allah ya gane damuwa fa ya za ƙulta nan za kwana to shi kenan ba kuma su kawo wala kwana ba ba hmm. sai za kulta idan kake ce wala bolin fa kul amin ka ce amin amma in kunta wahadaka muna tare kuwa in ka zama kai dai wajen sallar asirtawa kunta laka in ka zan kai ɗaya au khalfa imamin ko bayan liman wa fi haka ɓoye ta wala ya ƙura har imamu amma liman bai faɗa fi ma jihar fihi ga inda yake bayyanawa wai ƙura ha fi ma a sarrafihi amma yana faɗa wanda yake asirta ciki wa fi iya ha fil jahl ikhtilafu na'am kwana ko shi da mani ne a mu ainihin saurari karatun risala daga bakin shugaban malamai na jihar kebe a sha abdulrahman isa ga allah ya saka mai da alkhairi kamin gabatar da mai addu'a malam suleiman abdulkadir akwai bayan zai gabatar da shi insha allahu yanzu na mu magani tallafi